Ingal garin tarihi ne da za a iya ɗauka tamkar magamar yankunan ƙasar Nijar. Hujja kuma ita ce a cikin halsuna goma sha ɗaya na ƙasar Nijar halsuna hudu ake amfani da su a nan. kuma cikin kyakkyawar zamantakewa a cewar mai daji inwal wani mai tattala rikon al'adu na isawagan wannan cuɗanyar ta kafu ne tun ƙarni na goma sha shidda bari mu saurare shi Ingal eh, An kafa Ingal a karni na 16 gabanin Agadas garin ya kumshi gungu da yawa na kabilu. Mutanen da ake kira Isawawan sun kumshi kabilu uku ko ma hudu. Akwai Inasafa da ke Azilik da Imstag wuraren zaman su ne can. Akwai Askiya Muhammad da ya so don haji da yake wucewa sai ya bar sojojin da suka gaji a Anazurum kusa da Ingal. Tsawon lokaci an yi auraraki tsakanin Inasafa da Imstag sai suka samu cuɗanya. A nan al'ummomin na rayuwa ne bisa kiwo, noma a cikin makwantar yashi da kuma saƙa tabarmi. Wannan al'ummar ta yi na'am na haɗa harsunan asali na kowane gungu ta hanyar aure tsakaninsu. Mai daji ya ƙara ba mu fayyace a kai. Shirya ta farko aure ne da aka yi tsakanin Sunrai da Buzaye, na biyu tsakanin Sharifawa da waɗancan kabilu biyu, da wasu suka zo kuma sai suka yi aure da su. Hausawa ba aure bane ne, makwabtaka ce, mutane da ke kusa da su, nan ne halshe ya shiga. Gobirawa ne da suka zauna Targina kusa da Azelik. Cikin tsanaki da basira ne aka saka wa'annan harsunan cikin juna har aka samu fitar da wannan harshe na Tesawak. kalmomin sorayi da muke amfani da su sune bari hawi farka yo hinsini idan ana so a ce ma wani ya tashi ana cewa tunu idan za a ce masa igudu sai a ce zuru akwai yekat idan kana son ka ce mutum ya dawo maimakon ka ce yekaka sai ka ce yekat a harshen busanci wajen kirgo da an kai ɗari sauyawa ake da larabci kuma daga afo ihinza itaki sai a ɗora da sitta saba'a tamaniya tisa ashara. wannan larabci ne tamaniya tisa ashara da larabci gari ne mai kwanciyar hankali yau ingal ta haifice a duniya baki daya a dalilin sallar lasar gishiri kursale sallar makiyaya da ake kowace shekara mai karɓar dubaban makiyaya.